Ƙungiyar rigar 'yanci International Foundation ta himmatu ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil adama da mutuntaka ta sa. Taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa. rigar ka, sanya a lokacin da ya kamace ka. za mu so mu ji sunanki. Sunana Bilkisu. Bilkisu shekarunki nawa? Shekara na ashirin. To, Bilkisu su ki a kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna Rigar Yancin International. Ba za mu so mu ji menene dalilin zuwan ki nan. Ina tare da wani bawan Allah shekarar mu bakwai tare. Ya mun alƙawarin zai aure ni. Shi wannan bawan Allah ne. Za mu so mu ji sunan shi. Sunan shi Aminu. To bayan ya maki alƙawarin zai aure ki ya bawa. Ya ganin da cha zai aure ni, muna tare ya mun ciki, ya yi amfani da haka ya kawo kayan sa rana da kuɗin gaisuwa. Bayan haka sai ya zo ya amsa kayan shi yana kirarin a bashi kayan shi ya fasa. To, ya ta yi ya yi baki ciki, da ne a ya gunta ki? Kira na yayi. sai ya fito min da adda ya ce idan ban yadda ba zai buga mu idan kuma na faɗa sai ya min wani abu. To bayan kin tabbatar kina ɗauke da ciki, ki sa da shi? Na faɗa. A lokacin da kika ya mai wani mataki ne kuka buga? Ya an so min su magunguna. a gurin wani likita wani doctor ne chemist. Za mu so gaji sunan shi mutumci. Dokta Umar na ce. To su wa'annan magungunan da aka karɓo maki su magungunan na ne ne. Na zubar da ciki. To kin yi amfani da su? Eh na yi. To me ya faru ban cikin cikin ya zube? Ya kawo min kusan sau biyar. wani farin abu na ga ya fito kaɗan da jini kaɗan amma bai fita duka da ciki. kenan har yanzu kina da da ciki har yanzu akwai rago to ya san da cewa cikin bai zai ba yanzu ya sani a kun yi yunkurin kin yunkurin sanar da iyayenki dukkan wannan abin da ke faruwa Da na ga abin ya fi ƙarfina na sanar da 'yan uwana. Mahaifinki na raye? Yana raye amma bai da lafiya. Ita kuma mahaifiyarki fa? Ta rasu. To wa kika sanarwa da shi wannan al'amar? ta. To kun yi yunƙurin zuwa asibiti? Mun je asibiti an kwantar da ni sati na ɗaya. To asibitin me suka gano tattare da Sun gano ina da ciki. To yanzu ya aka yi kika bar asibiti kuma har kika zo? Saboda za su mai da ni ɓangaren masu ciki, kuma in suka mai da ni asiri na zai toni. Shi ya sa muka dawo gida. To yanzu ga ki a ofishin kungiyar kare yankin dan adam suna da yanci da kashin kamar da biyan da farko me kike buƙatar ita wannan kungiya ta miki ina roƙon kungiyar nan mai adalci da ta mun hakki ta ƙwato min hakki na a gurin wannan wanda ya cuce ni za mu so mu ji Suna na zaina. ya kike da ita wanda ta gama mana bayani ma'ana balki Ni ‘yar uwarta ce, yayarta ce ni. To, ta mana bayanin eh, al'amarin da ya faru da ita sanadiyar wani saurayi da ya da ta da kai ga tana da ciki yanzu. A lokacin da kuka sami wannan labarin na tana dauke da ciki, wani irin mataki ne kuka ɗauka? Eh, da muka ji labarin ni da na ji labarin na je na fara ɗaukar mataki na fara faɗa ma magabatan bayan na sanar da su to dama shi yaron ya zaga ya ji ya ce ma iyayen shi ya ga canji a gurinta su zo su tambaya idan ba ta son shi ne yanzu to a an san mai kayan shi da kuɗin shi to da na je musu da wannan magana na faɗa musu ga halin da take ciki sai suka ceto na je da maganar a ran da na je a ranar su ma suka zo da magana to da na faɗa musu su ma sai suka tashi suka je suka sami iyayen nashi suka ce to gashi gashi gashi abin da ke faruwa sun je sun sami iyayen nashi sun faɗa musu halin da ake ciki sai suka ce ba su san abin da ke faruwa ba sakamakon su abin da ya zo ya faɗa musu daban amma za su neme shi su tuntube shi su ji ya aka yi su ji magana daga bakin shi to a nan aka tsaya a can gida. to yanzu a matsayin ki na yara me ke bukatar ita wannan kungiya taimako ina bukatar wannan kungiya da ta taimaka ta karɓo mana haƙƙin uwata ta taimaka mana ta karɓar mana haƙƙi Ƙungiyar rigar yanci International Foundation ta yammatu ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil'adama da mutuntaka ta sa. Taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil'adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa. Yancinka rigarka sanya a lokacin da ya kamace ka.